Shugabannin ƙungiyar tsaro ta NETO na gudanar da taro a Lithuania domin tattaunawa kan matakan da za su ɗauka domin taimakawa Ukraine da kuma barazanar da ƙasashen Turai suke fuskanta daga Rasha. Sawo'i gabanin fara taron Turkiyya ta janye da adawar da take kan shigar da ƙasar Sweden cikin ƙungiyar. Ga rahoton da Habiba Adamu ta haɗa mana. Batun buƙatar sanya Ukraine a matsayin mamba na daga cikin manyan batutuwa da ke jan hankali a taron ƙungiyar da NATO da aka buɗe a yau. a bayyana take cewa kasar Ukraine ba za ta samu goron gayyata shiga kungiyar ba a hukumance. Yin haka zai jefa kungiyar yaƙi da Rasha domin yaƙi da ɗaya daga cikin mambobinta na nufin dole kungiyar ta shiga ayi da ita. Haka zalika Amurka ta nuna cewa ba za ta baiwa kasar ta Ukraine takamaimai lokacin da za ta zama mamba a kungiyar ba. Amurkan dai da wasu ƙawayenta sun yi amanna cewa yi wa Ukraine a kawarin zama mamba a kungiyar zai sanya Rasha ta ƙara tsawaita yakin. Yayin da wasu kuma ke son ganin an bar magana shigar Ukraine kungiyar ta NATO har sai an kawo ƙarshen yakin da ƙasar take yi da Rasha. Shugaban kungiyar ta NATO Jens Stoltenberg ya ce Ukraine has come a long way since uh, we made that uh, decision in 2008. Um, uh, uh ya ce Ukraine ta samu ci gaba tun lokacin da muka yanke shawara shekarar 2008. Abu na gaba shi ne samar da tsari zai kai shiga kungiyar. Ukraine na da kusanci da NATO don haka ina ganin lokaci ya yi da za mu yi la'akari da hakan a cikin shawarwarin da neto za ta ɗauka a halin yanzu dai jami'an diplomasiya na kungiyar na duba irin kalaman da za su yi amfani da su wajen gayyatar ukraine idan har ƙawancen ya amince kuma ita kanta ƙasar ta cimma wasu sharuɗa hakan ne kuma ya fusata shugaba volodymyr zelensky inda ya amfani da wasu kalamai kausasa a shafinsa na twitter wajen mayar da martani ga kungiyar shugaba zelensky ya ce wannan abu ne da ba a taɓa gani ba a baya wanda kuma hankali ba zai ɗauka ba a ce ba za a baiwa ƙasarsa lokaci na sanda za ta shiga ƙungiyar ba yana mai cewa rashin tabbas wata alama ce ta rauni inda ya alkawarin tattauna batun a fili a yayin taron da kwana biyu To a gaida Habiba Adamu da rahoton da ta haɗa mana yanzu kuma sai Najeriya inda fiye da mutane 850 ne suka rasa rayukansu a duk faɗin ƙasar a wata ɗaya na farko na gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu a cewar wani rahoton da wani kamfani mai bincike kan lamarin tsaro ya fitar a yau. Dr. Kabir Adamu shine shugaban kamfanin mai suna Bikon Consulting kuma ya yi wa Haruna Shehu Tangaza ƙarin bayani. Eh, muhimmin abu dai shine kasancewa watan Yuni din shine wata kusan na farko wadda ita sabuwar gwamnati ta kasance a ciki wato ma'ana tana nan tana kokarin kafa gwamnati to kuma a cikin watan ta yi naɗe-naɗen shugabanni wa'yansu kenan daga cikin shugabanni a bangaren tsaron bata gama ba akwai ministoci da sauransu wadda ake fatan za ta yi to a ƙarƙashin wannan ne sai muka diba ababen da suka faru a watan akwai akalla mutum ɗari takwas da hamsin da hudu wanda aka kashe a watan wanda muka diba a watan mayu mutum 679 sannan sace-sacen jama'a don karban kudin fansa mutum 239 daga mutum 168 wanda aka sake a watan mayu ga na samu kari sannan dangane da ababe na wanda suke da nasaba da matsalar tsaro wadda suka faru shi ma haka mun samu ƙari daga dari uku da arba'in na watan mayu a wannan watan sai aka samu da watan yuni kenan dari hudu da sittin. kamar ko binciken naku ya gano dalilin da yasa aka samu karuwar waɗannan matsalolin? eh kusan ababe biyu ne na farko shine kasancewa waɗannan ƙungiyoyi masu zaman kansu waɗanda suke rike da makamai waɗanda kusan suke abin da suka ga dama ƙarfin gwamnati bai dame su ba tana nan har yanzu na abin da suka ga dama abu na biyu wanda shi ma ya yi tasiri shine wannan kasancewa ana samun mace-mace a na ruwa in ba za ka manta ba a watan yuni din a jihar kwara akwai kwale-kwalen da ya kife kuma aka samu mutum fiye da ɗari wayanda suka rasu wayan wurare ma an samu irin wannan kuma a cikin hasashen mu ma a watan bakwai akwai yiwuwan karuwar shi wannan mace-mace daga matsala na abin da yake nasaba da ruwan sama. Wato kamar binciken naku kenan bai takaita ga kashe-kashen da ake samu daga bangaren kai hare-hare ko faɗace-faɗace tsakanin al'ummomi ba. Eh, yawanci mukan tsaya ne akan bangaren tsaro To amma wani lokaci da yana da wuya ka bambanta tsakanin matsalar tsaro da matsalar abinda mutum ke ce ma safety wato abinda yake da nasaba da kariya ah, hmm. Yau wato a wannan dalilin da muka saka matsala na mace-mace na dangane da ruwa shine gazawa na hukuma ta ɗau matakai na kare waɗanda suke amfani da ruwan nan. Wace irin shawara wannan rahoton ya ba ita gwamnatin shugaba Tinubu? Akwai batun da muka yi na cewa wannan matsala na canje-canje da ake a birnin tattalin arziki yana ƙara akuba a cikin jama'a kuma wannan zai iya ƙara tunzura jama'a su shiga cikin harkoki wadda ke da nasaba da matsalar tsaro domin bayar da shawara cewa a ɗauki matakai na rage raɗaɗin wayannan matsalolin. Abu na biyu shine tabbatar da cewa akwai tsari na sa ido a cikin shi bangaren walwalar da suke samu sai makamai da suka yawaita a hannun jama'a shi ma mun kawo shawarar matakan da za a ɗauka na rage wayannan makaman. Dakta Kabir Adamu kenan shugaban kamfanin Beacon Consulting. To jihar Borno na daga cikin jihohin da suke fuskantar tsaro a Najeriya game da haka ne gwamnatin jihar Borno ta saka dokar da ta haramta ayyukan 'yan gwangon a dukkan fadin jihar har ila masha Allah. Wannan dokar haramta aikin 'yan gwangon na zuwa ne daidai lokacin da ake samun rahotannin da ke cewa mayakan boko haram na yawan kashe masu wannan sana'a ta 'yan gwangwani ga rahoton zubairu ahmad kasarawa gwamnatin ta Barno ta bayyana haramta ci gaba da sana'ar a bisa dalilai na tsaro da ta ce mayakan Boko Haram na yawan kashe matasan da ke yin ta waɗanda ke shiga dazuka da wuraren da ke da karancin jama'a da zambar ban karafa. Baya ga wannan ma gwamnatin ta nuna yatsa ga wasu daga cikin 'yan gwangwan da take zargi da hannu wajen lalata da kuma satar kayan jama'a da na gwamnati inda aka jiyo gwamnan jihar Baba kana Umar Zulum na cewa sun samu rahotannin sace muhimman abubuwa masu alaka da karfe a wasu kamfanin sadarwa wanda hakan na daga cikin abubuwan da ke haifar da koma baya ga tattalin arzikin jihar. Gwamnatin jihar Birnin dai ta bayyana cewa za ta yi amfani da jami'an tsaro domin tabbatar da dokar inda matakin hana sana'ar gwangwan din ya shafi bangarori da dama da suka da tsintar karafa a bola ko sarar sarari da sayan su kazalika da yin sufurin karafan daga wannan wuri zuwa wancan ado fadin jihar ko da yake gwamnati ta bayyana matakin a matsayin hanyar samar da tsaro da hana satar kadorin gwamnati na al'umma sai dai kuma matakin na iya zama sallar rasa sana'ar dubban matasa a jihar abin jira a gani dai shine ko gwamnatin jihar Barnon za ta samar da wata madogara ga matasan domin hana su fadawa ta sana'ar da za ta zama gwammace da yau Zubairu Ahmad Kasrawa BBC Hausa a Abuja Najeriya. To har ila yau dai kan rashin tsaron a Najeriya dattawa da shugabannin al'umma na yin Allah wadai da rigingimin da ake fama da su a jihar Plateau da wasu sassan kasar da ke haddasa asarar rayuka da kuma dukiya. Sun kuma buƙaci mahukunta su gaggauta ɗaukar matakai domin magance matsalar. Rahotanni daga jihar Plateau na cewa an kashe mutane da dama tare da kona gidaje a wani hari da 'yan bindiga suka kai al'ummar sabon gari da ke karamar hukumar Mango. Ka Ibrahim Isa da ƙarin bayani. da kungiyar jama'atul nasarar islam da kungiyar mabiya addinin kirista ta ƙasa wato kan reshen jihar plateau da kuma kungiyar tuntuɓar juna ta dattawan arewacin najeriya duka sun yi tur da hare-haren da aka kai kan al'ummar sabon gida da ke karamar hukumar mangu a jihar filato da sauran hare-haren da ake kaiwa a jihar benue da ma sauran bangarorin arewaci da kudancin najeriya baki daya rahotanni dai na fito da alkalima masu cin karo da juna dangane da asarar rayukan da aka yi a karamar hukumar mangu amma duka suna nuna cewa an yi asarar rayukan mutane da dama tare da jikkata wasu sannan kuma an kona gidaje masu yawan gaske a garin farin lamba na karamar hukumar jos ta kudu nan ma an tafka irin wannan asara ta rayukan jama'a sai jihar benue wadda ita ma an kai irin wannan harin a karamar hukumar ukun, inda akalla mutum talatin suka mutu kungiyoyin sun ji takaicin yadda matsalar hare-haren ta kici ta cinyewa a tsakanin al'ummomin da suka shafa shekara da shekaru a matsayin abokan zama da kungiyar kan da jama'atul nasarar islam duka suna da ra'ayin cewa mahukunta a jihar Plateau da matakin tarayya za su iya magance rikicin idan suka yunkura da gaske. Ƙungiyar tuntuɓar juna ta dattawan arewacin Najeriya ta ji takaicin irin hare-haren da ake kaiwa jihar Plateau wadda ta ce jihar ta samu ɗaukaka a arewacin ƙasar amma kuma ta zama wani abu daban a yan shekarun nan. Malam Murtala Aliyu shine sakataren ƙungiyar na ƙasa. Wato abin da ke faruwa a jihar plateau abu ne na takaici kasa ce wanda kasa mai albarka waɗanda da arewa babu inda ake hada-hada ban da kano kamar jos to yau an waye gari saboda yinkimu da suka yi yan shekaru suka wuce an samu matsaloli yadda garin kasar gaba ɗaya ma jihar gaba ɗaya tana yin kasa wannan shashi da ake rigima yanzu sashen mango ba inda dama ake da dan samun sa'ida ana rima a plato din kamar wannan gefen to saka abin ya zama lallai abin takaici ne to muna da kira ne ga shugabanni wato na gwamnati da kuma shugabannin al'umma su zauna a zanna a kokari a kai da za a warware wannan matsala da 'yanta. kungiyoyin sun shawarci mahukunta game da irin hanyoyin da za su bi wajen kashe wutar rikicin alal misali da ƙungiyar kungiyar Nasiru da islam da kungiyar kan da kasance akwai bukatar gwamnatin jihar filato ta yi kokarin bankaɗo maharan da abokan kulla su ta zazzare musu ido tare da ja musu kunne ga waɗanda suka dace da hakan sannan kuma ta hukunta na hukuntawa kungiyar dattawan arewacin Najeriya ita ma tana da irin wannan ra'ayin kamar yadda sakataren kungiyar na ƙasa Malam Murtala Aliyu ke cewa. Waɗanda suka yi laifi a rika hukunta su duk mutane ya zama izina ga jama'a don abin da ke faruwa shine mutane su yi laifi sannan abu suna yawo saka jama'a. Duk ma abin da